salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bakwai bakwai ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da 21 ga watan march shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin irshadu salikin ila aqsa ibadul musallin littafin da yake karanta da mu kurakuran masu sallah saboda mu masu sallah mu gane kurakuran mu don mu gyara yau za mu tashi shafi na ɗari da 206 نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالثة والعشرون لعشرين دقوة صلاة المنفرد خلف الإمام صلى mutum shi kadai a bayan liman yaya hukuncin mutum shi kadai ya yi sallah a bayan liman alhali sahu bai cika ba al'asulu fi salatul jama'a an yakuna al-ma'mumuna sufufan mutarasa. wato asali ga sallar jalbi shine ya zamanto su mamu sun yi sahu sahu sun manni da juna an gane yayi su mamu sun yi sahu sahu sun manni da juna kama ta kaddama bayanu kamar yadda bayanin shi ya gabata can baya ya sallal ma'mum khalfal sufuf wahdahu idan mamu yayi sallah a bayan sahu shi kadai alhali sahu bai cika ba kada ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi salati to hakika malamai ma abuta ilimi sun yi sabani game da hukuncin sallansa ala salatati aqwa akan maganganu guda uku alqaul alqaul awwal magana na farko ta sihu salatu sallarsa ta inganta ba an gane ai idan mamu yayin sallah a bayan sahu alhali akwai kafa a cikin sahu bai shiga ba to wasu malamai suna ganin cewa sallah ta baci na wa huwa mazhabu ahmad wa ishaq wa nafa'i shine mazhaba na Imam Ahmad da kuma Ishaq da Imam Nakhai wa ibn Abi Shayba da ibn Abi Shayba wa ibn al-Munzir da ibn al-Munzir wannan shine fahimtar su wastadallu bima yali sun kafa hujja da abin da ke biyowa gashi nan awwalan hadisi Ali bin Shayban na farko akwai hadisin Ali bin Shayban ala karashna hatta qadimna ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa bay'ana shi Ali bin Shayban radiyallahu an yana ba mu labari ce mun fita har muka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wa baya anahu sai muka yi masa mubaya wa sallaina khalfa sai muka yi sallah a bayan shi kuma sallaina wara'ahu salatul ukhra sannan muka ƙara yin wata sallah daban a bayan shi faqada sala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ƙare wannan sallah ya idar da sallah fara'a rajulan fardan yusalli khalfa saf sai manzo Allah ya hango wani mutum shi kadai yana sallah a bayan sahu ala fawqafa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam hina sarafa to shine yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gare shi lokacin da ya juya ala istaqbil salatu annabi ya tsaya ya kalli mutumin ya ce masa wato ka je ka sake sallanka la salata lillazi khalfa as-saff babu sallah ga wannan wanda yake bayan sahu idan har mutum ya yi sallah bayan sahu alhali akwai kafa sai ya shiga wannan kafan da gangan sai ya yi sallah shi kadai a bayan sahu to ba shi da sallah sun muka ɗauki wannan hadisin na saniyar na biyu hadisu wabisa bin ma'abad akwai hadisin wabisa bin ma'abad نعم anna rajulan صلى khalfa الصف wahdahu cewa lallai wani mutum yayi sallah a bayan sahu shi kadai فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة في منزل الله صلى الله عليه وسلم يا أم الشيش يساك صلى قالوا ولولا أن صلاته فاسدة ما أمره بالإعادة في ما لم يسكشي دا بعدن صلى شباتك يا بشي أي منزل الله بزي أم الشيش يساك صلى با تندى هم منزل الله يشيك ساك صلى يا نونا ونن صلى تباشي لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهى منه domin sakewa an ce ka sake abu a cikin shi akwai lizintawa sannan kuma akwai kallafawa a cikin al'amari wanda mutum ya riga ya aikata har ya ƙare ko eh. mutum ya riga ya yi sallah har ya idan sai aka lizimta mai aka ce lalle sai ya sake to ai wannan lizimta wanda aka mai aka ce lalle sai ya sake alama ne cewa sallah ya ɓaci na'am walawala fasaduhu ma kallafahu bi i'adati da ba don bacin wannan sallah ba da manzon Allah ba zai kallafa masa ya sake wannan sallah din ba alqaulu Sani to ra'ayi na biyu Talatu sahiha akwai masu ganin cewa mutumin da ya sallah a bayan sahu sallarsa ta yi wa yukrahu li ghairi uzrin amma an karhanta in babu uzuri haka nan kawai babu uzuri to makaruhi ne mutum ya yi sallah a bayan sahu wannan shi ne ra'ayi na biyu وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأوزائي والشافعي wannan shine mazhaban Abu Hanifa da kuma da ɗalibansa da Imamu na da Imamu Al-Auza'i da Imamu Shafi'i Allah ya mutu rahama gabaki daya wa hujjatuhu hujjansu awwalan hadisi Abi Bakra to hujja wayannan bayin Allah domin kamar yadda muke faɗa malaman fiqhu idan kaga suna bada fatawa ba wai suna bada fatawa bane da san rai kowane fata wanda suke bayarwa suna da hujja a gare shi sai dai hujja nan ya zama to mai rauni ko ya zama to mai karfi an gane wannan ko na'am na'am hadisi abi bakra na farko akwai hadisin abu bakra al-ansari radiyallahu an annahu saha ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'u lalle shi ya taho wajen man ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana ruku'u faraka kabala an yasula ila saf sai yayi ruku'u kafin ya sadu zuwa ga sahu ya zo ya ga manzo Allah yayi ruku'u kuma baya so yayi asaran wannan raka'a din kawai yana waje da yaga annabi yayi ruku'u sai yayi sau sai ya shigo da sauri ya shigo da gaggawa sai yayi ruku'u kafin ya sadu zuwa ga sahu sai ya zama to yayi ruku'u a bayan sahu shi kadai وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الله حرصا sai ya ambata ma annabi wannan ya ce ya rasulullah ga abin da na aikata yaya hukuncin sallata faqala sai annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallam zadaka Allahu hirsan Allah ya kara maka kwadai na neman lada wala ta'adu an gane kada kai gaggawa wala ta'adu kada kai gaggawa sai manzon Allah ya masa inkarin gaggawan da yayi an gane ko wato irin mutanen da idan sun ga liman yayi ruku'u sai su zo a guje wani zai fallo a guje wani zai zo yana sauri yana gaggawa shi dai yana so ya samu ruku'u garin gaggawa ma yana iya banke wani garin gaggawa yana iya faduwa wani ma yana da wani rashin lafiya ila yana da ciwon asma yana sauri ya samu wannan raka yana shigowa masallaci zai yanke jiki ya faɗi saboda numfashi saboda haka ba a bukata mutum ya riga wannan gaggawa din idan mutum ya zo ya ga liman yayi ruku ya taho cikin natsuwa annabi ya ce fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimu abinda kuka riska ku sallata abinda ya kubuce mu ku cika ba a bukatar gaggawa na ba kan gane ya kamata limamai su ringa yin nasiha ga ainihin mabiyansu cewa idan liman ya yi ruku'u baya halatta a ringa zuwa a guje saboda ana so a samu wannan raka din wannan gaggawa da ake yi da wannan zuwa a gujen ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a taho cikin nazuwa a taho a hankali in an samu alhamdulillah in ba a samu ba Allah ya ga niyyanka an gane ko to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abubakara za da kallahu hirsan Allah ya ƙara ma kwaɗayi kwaɗayin me yana kwaɗayin ya samu sallah to Allah ya ƙara mai kwaɗayin samun sallah amma sai ya mishi inkari cewa wala ta'adu kada kai gaggawa sai annabi ya hana shi wannan gaggawan da yayi an gane wannan aiki na'am qalu ata abu bakra bi juz'in min as-salah sai malamai suka ce masu wannan ra'ayi na biyu bi ma'ana masu ganin cewa makaruhi ne suka ce abu bakara ya zo da wani juz'i na sallah a bayan sahu walam yu'mar bil i'ada ba ba a umurce shi sake sallah ba ya zo da wani juz'i na sallah kamar ya juz'in sallah wato yayi ruku a bayan sahu daga bayan sai ya shigo cikin sahu kaga ba wai dukkan sallar ne yayi a bayan sahu ba yayi ruku'u ne a bayan sahu daga bayan shigo cikin sahu amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai umurce shi ya sake sallah ba wa inna ma nuhiya anil aud kawai an hana shi ne ya maimaita abin da yayi na gaggawan nan ila zalika eh fa ka'annahu arshada ila ma huwa al afdal fa ka'annahu urshida wato kai ka ce shi an shiryar da shi ne ila ma huwa abdal zuwa ga abin da yake kuma an nuna mai abin da yake ne ba a ce mai sallaka ka bashi ba sai aka ce kada ka ƙara maimaita abin da kai din nan na gaggawa واستدلوا بذلك على أن الأمر بالإعادة في حديث وابي ثالث للاستهباب malamai sun kaba hujja masu wannan ra'ayi na karhanci sun kaba hujja cewa lalle umarni da sakewa din nan umarni da sakewa da aka yi a cikin hadithin wabisa na musahabanci ne jam'an bainal dalilai saboda kokarin jam'i tsakanin dalilai guda biyu hadisin wafisa mun karanta shi a baya cewa anna rajulan salla khalfa saf wahdahu cewa wani mutum ya yi sallah a bayan sahu shi kadai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi ya sake sallah sai suka ce wannan umurnin da manzon Allah ya mai ba wai umurni bane na wajabci umurni ne na mustahabbanci kenan da bai sake ba babu matsala wannan shi ne fahimtar su imamu na malik Allah ya masa rama alƙawlin salis an gane ko to wannan shi ne ra'ayi na biyu suna ganin in mutum ya yi sallah a bayan sahu sallah ta yi amma ya yi makaruhi sai ra'ayi na uku a tafsir ra'ayi na uku an yi tafsiri an rarrabe fa in da li uzrin sihhat salatu sihhat cewa idan ya kaɗaita. in ya kaɗaita ya yi sallah a bayan sahu saboda wani uzuri ƙila ba shi da lafiya baya so ya shigo cikin sahu ya cutar da jama'a sai ya yi sallah a bayan sahu shi kaɗai so har salatu sallah shi ta inganta sallah ta yi ba matsala insha Allah wa illa batsalat amma in ya zamanto ya yi sallah a bayan sahu haka nan kawai babu wani uzuri da gangan ya yi sallah a bayan sahu to sallah ta ɓaci huwa alqawl alhasan albasri wannan shine maganar babban tabi'i alhasan basri wa qawlu wa qawlun inda hanafiya kuma wannan wani kauli ne a wajen mazhaban hanafiya واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم شيخ الإسلام ده ɗalibinsa ابن al الجوزية sun zaɓi wannan ra'ayi wani ra'ayi suka zaɓa cewa idan mutum ya yi sallah a bayan sahu za a duba ne in yana da uzuri wanda ya wajabta masa yin sallah a bayan sahu sallah ta yi amma in haka ne siddan ba shi da wani uzuri wanda ya wajabta mai sallah a bayan sahu haka nan da gangan alhali wato akwai kafa wanda zai iya shiga sai ya ki shiga to ibn taymiya yana da fahimtar sallar ta baci ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما العلامة ibn usaimin Allah ya masa rahama ya rinjayar da wannan fahimta jami Allah ya rahama ga dukkan su gaba daya an gane ko to ka mutumin kirki shine wanda yake yin addu'a ga malamai an gane yayi in ga mutum yana addu'a ga malamai Allah an ah, cewa Allah ta'ala ya masa rahama gaba daya to wannan mutumin kirki ne amma mutumin da yake zagin malamai yana tsine musu wannan mutumin banza ne alamun gane mutumin banza zagin malaman sunna alamun gane mutumin kirki yaban malaman sunna da yi musu addu'a na'am mai samma farrajihu annar rajula idza ta'ammada salata munfaridan kalfa bab to daga nan zamu gane min samma daga can ne zamu gane cewa farraji abin da ya farin jaye a cikin wannan ra'ayi annar rajula idza ta'ammada salata munfaridan cewa mutum idan ya ganganta yin sallah shi kadai kalfa imam a bayan liman fa inna salatahu batila lalle sallarsa ta baci amma in jaa ila al masjid amma idan ya zo masallaci wajada anna sufufa qad iktamalat sai ya samu cewa lalle sahu sun cika wa lam yajid mawdi'an an ga yusuf mutum ya zo masallaci sai ga sahu ko ina ya cika kowane sahu gaba ɗaya babu wani kafa da zai iya shiga an gane ku walau an yi salliya munfaridan khalfal imam to anan wajen ya samu yayi sallah shi kadai a bayan liman a bayan sahu wa salatuhu sahiha kuma sallah ta inganta an fahimci wannan ko mutum ya zo masallaci sai ya ga sahu ko ina sahu ya cika babu inda zai iya dan kutsawa ya shiga cikin sahu to sai ya sallah a bayan sahu shi kadai anan wajen ya yi sallah a bayan sahu ne domin bai samu abokin abokin da zai haɗu ya sallah tare da shi ba to saboda ka sallah yi a nan wajen ba matsala marhuza to abun lura a nan wajen idan da kalal musalli ila masjid idan idan masallaci mai sallah ya shiga masallaci wajada sufu kad iktamalat sai ya samu sahu sun cika walakinahu wajada furda sai da cewa ya samu sahu sun cika amma sai ya samu wata kafa a cikin sahu daga cikin sahu din sai ga wata kafa wanda bai gama cika ba zai iya dan kutsawa ya shiga sahun da ya gabata falahu an yahtariqa sufu ya samu ya dan ya samu ya dan keta sahu da tausasawa ba da tsanantawa ba wa biduni an yaz'ada al-musallin wa biduni an yuzija al-musallin kuma ba tare da ya girgiza masu masallata ba tare da ya wahalar da su ba ila an yasula ila saf har ya samu har ya samu ya sadu zuwa ga sahu allazi fihi tilka furja wanda akwai wannan kafa din wa yakifu fiha sai ya tsaya a wajen yayin sallah Allahu alam arabi wal ishrun na 24 al mururu bayna yadayil musalli wucewa gaban mai sallah wa hadha mimma ammat bihi al balwa wannan yana daga cikin abinda bala'i bala'i ya gabi mai sallah yana wucewa mai sallah yana sallah sai kaga wani ya zo ya wuce gaba gare shi ba tare da wani damuwa ba tajidu anna ba'da nas zaka samu cewa lalle wasu sashen mutane yamuruna amama man yusalli suna wucewa a gaban mai yin sallah ka annahu yamsuna fi shawari kai ka ce kamar suna wucewa ne kan tituna wa turuqat kai ka ce suna wucewa ne kan hanyoyi wa hadha khata'u wannan kuskure ne wa sawabu anna al-wahid minhum idza lam yajid tariqan abin da yake daidai abin yake daidai lalle mutum in bai samu wata hanya ba wanda zai iya wucewa a gare shi in bai samu hanyar zai iya wucewa ba alai an yaqifa hatta yantahi al-musalli min salati to wajibi ne a gare shi ya tsaya har sai mai sallah ya ƙare sallansa ga baki ɗaya an fahimci wannan idan ka zo kana so ka wuce sai ka ga wani mutum na sallah in ma yana ramuwa sallah ne ko yana yin nafila ne baya halatta ka wuce gaban shi wajibi ne a gare ka ka jira wannan bawan Allah har sai ya idar da sallah idan ya idar da sallah a lokacin nan sai ka wuce an gane ku na'am ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل تهذيرا شديدا حقيقه Allah sallallahu alaihi wasallam ya ankarar da mu ya tsawatar da mu daga irin wannan aiki wato ankararwa mai tsanani قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya ce لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه da a ce mai wucewa a gaban mai sallah ya san abin da ke kan shi na zunubi da kana yatfa 40 khairan min an yamurra bayna yadayhi da zai gwammace gara ya tsaya arba'in wani hadisi ya ce da zai gwammace ya tsaya shekara arba'in amma wannan hadisin ya ce da zai gwammace ya tsaya arba'in shi ya fi alkhairi gare shi min an yamur bai na dai daga ya wuce gaba gare shi ƙala abun nadar sai abun nadar ya ce na adari ƙala arba'in a yawon ban sani ba shin ya ce shekara arba'in ne ko an kwana arba'in ne ko wata arba'in au sana ko shekara arba'in kowanne ne a nan wajen an ce gara mutum ya tsaya kwana arba'in wane ne zai iya jira kwana arba'in har sai an yi da sallah ballantana kuma a ce wata arba'in ballantana kuma a ce shekara arba'in wane ne ma zai iya yin sallah kwana arba'in ai ba zai yiwu ba ko dole ne ya je ya ci abinci dole ne dole ne gila ya buƙaci ya je bayi yana bukata ya je yayi aiki ba zai yi ya tare a masallaci ya ta sallah ba ya ta sallah misali to manzo Allah ya kawo misali da shekara arba'in ne dan ya nuna ma cewa kai da zaka wuce kai hakuri ki dade wanda yayi tunda dai zai ita da zai idar da wannan sallah ka jira shi har sai ya idar da sallah to amma dai idan ka san cewa kana da wani uzuri mai ƙarfi, ila ka tsaya kana jiran shi sai cikinka ya lalace kaga cinka na ta juyawa kaga cewa za ka iya bata masallaci kana iya wucewa a gaba gare shi babu wani matsala ko kuma kana masallaci kana jira ya yi da sallah sai aka ma waya aka ce mahaifiyarka ba ta da lafiya tana nan tana neman ka gadan gadan to shin za ka ci gaba da jiransa har sai ya idan ai ba maganar jira ko a nan wajen kana iya wucewa gaba gare shi kai tsaye ba matsala ko kuma aka zo aka ce maka ga gidanka nan ya kama da wuta a nan wajen za ka jira shi har sai ya idar da sallah ba maganar jiran shi sai ya idar da sallah a nan kana da kuduri da za ka iya ketawa ka wuce ba matsala ba ne insha Allah an gane ku. amma in baka da kuduri gara ka tsaya duk dade wanda zai yi yana sallah gara ka tsaya ya idar da sallah ya fi alkhairi gare ka da wuce gaba gare shi na'am wa yuwaddihu lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an al-murur bayna yaday al-musalli la yajuzu bi halin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyanar mana cewa lallai wucewa gaban mai sallah baya halatta ta kowane hali ta kowane hali baya halatta يقول Sallallahu alaihi عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي من ذا الله صلى الله عليه وسلم yana cewa idan ya kasance ɗayanku yana sallah fala ya da ahadan ya murra bayna yadayhi kada ya kuskure ya bar wani ya wuce gaba gare shi in dai kana sallah kada ka bar wani ya wuce gaba gare ka wal yadra'u mustada ya tunkuɗe shi gurgurdan iko idan ya zo zai wuce gaba gare ka ka sa mai hannu haka bayan aba falifatin gurgurdan iko idan ya ki yarda yayi tsaurin kai ya nuna sai ya wuce sai ka yake shi inna ma huwa shaytanun domin lalle shi shaytan ne to ta yaya za a yake shi to dama ina da bindiga a cikin aljuna zai zaro bindigan harbe shi haka ake nufi da yakan shi a ai wato akwai akwai wani sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an wanda shi ya ruwaito wannan hadisin ya karantar da mu abin da ake nufi da a yage shi wata rana yana cikin yin sallar nafila a cikin masallaci sai wani saurayi ya zo zai wuce zai wuce gaban babban sahabi abu sa'id al-khudri sai abu sa'id al-khudri sai ya sa mishi hannu haka sai saurayin da ya yadda saurayin nan ya nace sai ya wuce da abu sa'id al-khudri ya dan bashi udiri ya ji sai ya takura ya ingiza shi sai saurayin nan ya faɗi da saurayin ya faɗi sai ran saurayin ya ɓaci kuma su ɗin nan mutane ne masu ladabi ba irin mutanen wannan zamani ba ne sun mutanen wannan zamani ne wallahi ka tunkuɗe shi yana iya tattakura ya naushe ka ila ma ya ɓata maka sallar an gane ko to wannan bawan Allah ya ga cewa Abu Sa'id al-Khudri babban malami ne kuma dattijo ne sai ya jira sai da ya idar da sallah bayan ya idar da sallah sai ya kai karan shi wajen sarkin muminai a wannan lokacin ya ce ga shi wani bawan Allah yana sallah a masallaci ina so in wuce ya zo ya tare ni da na matsa sai na wuce sai ya tunkuɗe sai da na faɗi to shine sai ainihin amirul muminin ina ganin shine marwan bin hakan sai ke tambayansa sai ke to kai akar makalla da wani dalili ka tunkuɗe wannan saurayi shine sai ce abin da ya sa na kunkura wannan saurayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana ahadukum yusalli idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadun yamuru bayda yadayhi idan dayan ku ya kasance yana sallah kada ya bar wani ya wuce gaba gare shi wal yadra'u mastada ya dai shi gurgurdan iko fa in aba falyuqatilhu in ya ki yadda to ya yake shi fa inna ma huwa shaytan domin lalle shi shedan to yanzu menene ma'anar ya yake shi shine ya tunkuɗe shi da ƙarfi to tunkuɗe wanda ya da ƙarfin na shine ya kan shi da yi ba wai ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki takobi ya sare shi ba to ƙarƙashin wannan idan za mu fassara Qur'ani ko hadisi ba wai ana so bane mu fassara kawai dan mun san larabci ko da mutum ya zama to professor a bangare na larabci ba shi da iko ya ɗauki alƙur'ani ko ya ɗauki hadisi ya fassara da san shi dole ne sai ya nemi taimako da ainihin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin sahabbansa da suka yi karatu karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ayi kaga Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin ɗaliban manzon Allah ko manzon Allah ya karantar da shi abin da ake nufi da wannan hadisin da ba don haka ba da an yi barna wallahi da wani zai zo masallaci ne dama akwai wani bawan Allah yana ba shi haushi in yana sallah sai ya ringa wucewa to dama ai manzon Allah ya ce in yake shi da sai dai mu ji mu ji kawai mu ji harbin bindiga kawai ya kai shi lahira me yasa ka harbe shi ke manzon Allah ne ya ce in yake shi to kaga yanzu wannan sahabi ya mana bayanin abinda ake nufi da a yake shi an gane wannan ko na'am قال الإمام النووي في حديث الأول الإمام النووي ya faɗa an hadisin awwal dangane da hadisin farko din nan law ya alamul maru bayna yadayil musalli Ni dalilin ala tahrimul muru a cikin hadisin akwai dalili akan haramcin wucewa din haramun ne ka wuce gaban mai sallah fa inna ma'ana al-hadis an-nahyu al-aqid ma'anan hadisin hani ne mai karfi wal wa'id shadid kuma kecewa ne mai tsanani ala zalik akan wannan to amma ya kamata kuma a fahimta cewa wannan kenan fa idan kana sallah kai kadai haramun ne wani ya wuce gaba gare ka sannan in kana sallah a bayan liman haramun ne a wuce gaban liman in kana sallah bayan liman haramun ne wani mutum ya zo ya wuce gaban liman amma zai iya wucewa gaban ku masallata da kuke bin liman ina san gane wannan akwai hadisi ingantacce hadisi abdullahi bin abbas wanda abdullahi bin abbas ya sauka akan jaki bayan ya sauka akan jaki ya zo ya shiga masallaci ya zo yana wucewa gaban sau ya ce ina ta wucewa gaban sau kuma babu wani wanda ya mun inkari shi ne malamai suka yi sumbati cewa abinda ya saba mai inkari ba ya wuce gaban liman ba ya wuce gaban mamuni idan liman ya riga ya sanya sutura sutura liman ya wadatar da na mamuni saboda haka idan ana sallah a cikin masallaci wani ya zo zai wuce kai ba limami bane kana bin liman ne in ya wuce gaba gare ka babu wanda yake ka tare shi an gane wannan ko to wannan shine mutane suna wannan kuskure sai a yi ta rikici a masallaci wani zai wuce sai wani ya same hannu an gane shi kuma wannan wanda ya same hannu shi ba limami bane ba kuma bai sallah shi kadai bane yana bin liman ne liman ya riga ya dauke masa wannan wannan hukunci ina ba ta lura na'am na'am alhamis wal 20 na 25 iqamatu jama'atu thaniya asna as-salah wato tsayar da jama'a tsayar da jama'a na biyu sallan jam'i na biyu hmm. wato bayan salatul jam'i na farko wato an riga an idar da sallan jam'i a masallaci sai wasu fa zo tsara wani jam'i shi ma wannan yana daga cikin kurakurai na masu yin sallah na wa hadha min jumlatil wannan ma yana daga cikin jumlan abubuwan da suka saba ma shari'a annana najidu min bainil musallin lalle mu muna samu tsakanin masallata man idza dakhala al masjid fa wajada al imam fi akhir raka. wanda idan ya shiga masallaci sai ya samu limami a ƙarshen raka'a ya kusan idarwa sauran raka'a daya badaran min an yadkhula ma al-imam fi tilka maimakon ya shiga tare da liman a wannan sallah din ai sauran raka daya hmm. ai abin da ya kamata gare shi ya shiga ya yi sallah tare da liman ya samu wannan raka daya fa idza bihi yuqimu ma ikhwanihi jama'atu thaniya sai kaga liman yana yin raka'a ta karshe shi kuma yana tsayar da wata sabon sabon sallar jami'i tare da ƴan uwansa a masallaci ga liman wanda ne shugaban masallaci yana limanci bai idar ba bai idar da wannan sallah ba sai wani ya kafa wani jami sai zama to a masallaci daya ana sallah guda biyu a lokaci daya wa hadha khata'un kabir wannan kuskure ne mai girma kuma wannan raba kan al'umma ne an gane ko raba kan al'umma ne limamin da yake shugabanci a masallacin zai yi tsammani kana neman shugabancin sa ne ina ba san gane wannan zai tsammani kai din nan kana so ka nuna kai ma wani malami ne kai ma ka iya sallah maimakon a zo a bi limamu sai ka zo ka ja wani sabon zuga kana so ka kawo tawaye a masallaci wannan ya saba sunna duk wani abu wanda zai kawo hayaniya a masallaci dole a nisance shi masallaci ba wajen hayaniya bane na'am والصواب أنه كان عليه أن يدخل في الصلاة خلف الإمام abin da yake daidai Shi ne cewa wajibi ne a gare shi ya shiga cikin sallah a bayan liman hatta walau kana fi tashahhud al-akhir kai koda ya kasance a cikin tahiyyar karshe ne ba koda tahiyyar karshe ne ma bai samu koraka raka ɗaya ba to ya kamata yayi kabarin harama ya zauna a yi tahiyya tare da shi ba wai ya kafa wata sabuwar sallah ba alhali liman na tahiyya wannan kuskure ne na'am as wal wato kuskure na 27 musabaqatul 26 ah, na'am musabaqatul imam tserewa liman mutum ya zama to yayan liman a cikin sallah wa minan nas man yata'ajjalu fi salati daga cikin mutane akwai wanda yake gaggawa a cikin sallansa hatta tsaye bihi al-amru ila an yasbiqa al-imam har al'amarin ma ya kai shi al'amarin ya kai shi har zuwa ga ya tsere ba liman kafin liman ya yi ruku shi ya riga ya yi ruku kuma mai gaggawa ne ya yi ruku shi ya ɗago daga ruku wa hadha fi'lun muharramun wannan aiki ne wanda yake haramtacce wa zalika li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam wannan saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yaksha ahadukum idza rafa ra'sahu qabla al-imam shin dayan ku baya jin tsoro idan ya dago kanshi kafin liman ya ja'ala Allah ra'sahu ra'sal ra'sa himarin Allah ya sanya kanshi ya zama kamar kan jaki aw ya ja'ala suratahu surata himarin ko Allah ya sanya surar jikinsa ya zama surar jaki baya tsoron haka hajarin kenan idan mutum yana dagowa kafin liman ga in Allah ya ga dama zai iya mai da kansa ya zama kan jaki ko ya mai da suransa ya zama suran jaki na'am ibnu hajar yace wa zahirul hadith yaktari tahrimur raf qabla al imam wato zahirin hadisin yana hukunta haramcin dagowa kafin liman haramun ne a dago kafin liman kaunihi tawa'ada alaihi bil mas domin kasancewa ya masa kecewa da canza masa halitta ya ce shin baya ji tsoro a mai da kanshi ya zama kan jaki ko a juyar da surar jikin shi ya zama surar jaki kaga wannan magana canza halitta ne na'am wa ashaddu al-uqubat wannan yana daga cikin mafi tsananin azaba a canza wa mutum halitta zalika da zaman nawawi fi sharhil muhazzab da wannan ne imamu nawawi ya yanke hukunci a littafin sa sharhul muhazzab wa huwa wa ma wa ma al qawl bi tahrim wal jumhur ala anna fa'ilahu ya'tib wato duk da cewa malamai sun ce wannan haramun ne haramun ne mutum ya riga liman wajen dagowa duk da haka mafi yawan malamai sun tafi kan cewa lalle wanda ya aikata hakan ya asam yana yin zunubi wa zuru salatu amma sallar shi tayi wanda ya dago kafin liman ya yi zunubi amma sallar shi tayi wannan shine mazhaba na jamhur wa ne ibn umar tabtulu amma abdullahi ibn umar babban sahabi ya ce idan mutum ya dago kafin liman sallah ta bashi kai tsaye wa fi qala ahmad fi riwayati wannan shine mazhaban imamu ahmad a wata ruwaya wa al zahir da kuma in zahiriya binan ala annan naha ya fasad saboda sun gina hukunci cewa hani yana hukunta baci in dai manzan Allah ya hana wani abu to idan ka aikata shi sunan wannan abu ba ta ce eh. to masha Allah bari mu tsaya haka insha Allah sai dai in akwai tambaya ana iya yi na'am eh Eh, babu kyau mutum ya wannan buɗe ƙafafuwa da yawa saboda wannan inda ya buɗa ɗin nan wani zai iya shiga kuma ya toshe wannan kafan ba daidai ba ne kuskure ne ya samu sai ya ta ƙarshe Eh, sani ba ne. bai san hukuncin mani ai shi da ya samu ya ta ƙarshe idan ya miƙe zai rama wani zai ke zuwa ya bi shi an gani ƙila shi saboda ba shi da sai da ilimin sallah ne sai ya ɗauka cewa inda ya bi liman to wani ba zai bi shi ba wani shi ne ana iya bin shi wa alaikum salam Ko mutane eh, idan ba su samu sallah ba ba su yi magariba ba shi liman na ishayi za su iya komawa gefe su yi magariba sai su gidan a zuwa bishi ishayi na? eh za su iya yi amma a gefe eh insha Allah shi ke na to abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya bamu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zaunar da kasan mu lafiya shugabannin da suke mana mulki Allah ta'ala ya shirye su Allah ya daidaita su mu kuma da muke musu biyayya mu ma Allah ta'ala ya daidaita mu Allah ya shirye da mu zuwa ga hanya madaidaici Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya kankan da kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk